Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar 29 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Amurka ta yi gargaɗi ga sojojin da suka bijire waɗanda suka kwace iko da Nijar cewa za ta dakatar da tallafin da take bayarwa ga ƙasar. Donald Trump da manyan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar Republican sun gabatar da jawabi a jiya Juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar Republican na jihar Iowa. Amurka za ta aika wa da Taiwan da dala miliyan 345 a matsayin taimakon tsaro. To labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa jam'iyyar PNDS ta jamhuriyar Nijar ta fito ta nisan ta tsohon shugaban kasar da hannu a juyin mulkin da aka yi. da wannan na mun kaido wata sanarwa na magwadi babu inda hannun alhaji muhammadu isu yake cikin wannan al'amari da ake nan ga samu hawa kuma za a ji cewa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da yin allah wadai da juyin mulkin nijar din ana ci gaba da tufa albarkacin baki kan wannan al'amari sojoji sun hamɓarar da gwamnatin demokuraɗiyya kuma wannan abu ne wanda ƙungiyar ecowas ta yi allah waje da shi domin gaskiya a yayi a yanzu wato ƙasashe ya kamata a ce su dinga fahimta cewa ita wannan demokuraɗiyya ita ce za ta ba talaka 'yancin da zai zaɓi wanda yake so haka kuma wato daga nan kuma za a ji cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a najeriya tanar ta ce allowance da gwamnati za ta baiwa 'ya'yanta ya zo a makare sai kuma shirin a dawo lafiya da baya ko makera zai kama mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke aiko mana ta email to amma fa sai mun sha labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum amurka ta yi gargaɗi ga sojojin da suka bijire waɗanda suka kwace iko da nijar cewa za ta dakatar da tallafin da take bayarwa ga ƙasar da ke yammacin afirka muddin ba a sako shugaba muhammad bazum ba kuma ya koma kan karagan mulki barazanar ta yawa asabar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi na janye tallafin miliyoyin dalolin ya biyo bayan sanarwar da ne a ciyane shugaban masu gadin fadar shugaban kasar ya ajiye juma'a cewa shine sabon shugaban nijar bari in bayyana karar sosai in ji blinken a wani taron manema labarai a birnin brisbane na kasar australia bayan tattaunawa da takwaransa na australia ya ce haɗin gwiwar mu na tattalin arziki da tsaro da nijar wanda ke da muhimmanci ɗaruruwan miliyoyin daloli ya dogara ne kan ci gaba da gudanar da mulkin dimokuraɗiyya da tsarin mulki da ya samu cikas a cikin watan maris ɗin da ya gabata yayin wata ziyara a nijar blinken ya sanar da cewa ƙasar za ta samu wani ɓangare na tallafin jin kai na dala miliyan ɗari da hamsin donald trump da manyan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar republican ɗaya bayan ɗaya sun gabatar da jawabi a jiya juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar republican na jihar aiwa inda babu wani daga cikin masu fafutukar neman tikitin da ya ambaci cewa an shigar da sabbin tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya a kan tsohon shugaban kasar kwana ɗaya kacal kafin taron maimakon haka masu fafatawa da trump sun caceki shugaba joe biden da jam'iyyar democrat da suka yi zargin cewa ba su da alaka da amurka masu zaɓe sun kasa yin ƙarin bayani kan ƙarin tuhume-tuhume game da riƙe bayanan sirri da trump ya yi wanda watakila wata dama ce ta rage masa tagomashi wanda yake kan gaba a jin ra'ayin jama'a lokacin uzuri ya wuce dole ne mu kammala aikin inji ron gwamnan na florida ya kuma maimaita alkawarin da ya yi akai-akai na dakatar da yin amfani da ma'aikatar shari'a matsayin makami inda ya yi nuni da tsaka mai wuya na shari'a da trump yake ciki Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Australia za ta ƙara ganin sojojin Amurka da ƙarin jiragen sama da ƙarin jiragen ruwa na Amurka da ƙarin makaman Amurka. Yayin da kawancen ƙasashen biyu ya kai wani mataki da jami'ai suka bayyana a matsayin babban mataki na ƙarfafawa da faɗaɗa kawancen sojojinsu. amurka da australia sun bayyana yarjejeniyoyin da za su kara kasancewar sojojin amurka da karfinsu da kuma taimakawa wajen shigar da australia cikin manyan hanyoyin samar da tsaro a yau asabar bayan tattaunawar sa'o'i da manyan jami'an tsaron amurka da na australia da kuma jami'an diflomasiya suka yi ministan tsaron australia richard malles ya shaida manema labarai bayan kammala taron shekara-shekara na ministocin australia da amurka karo na 33 a Brisbane na Australia a halin yanzu. Australia ba ta da abokiyar da tafi Amurka. To nan ba da jima ba Hafiz zai kama na karashin labaran duniyar. Kafin nan jam'iyyar PNDS tarayya madugar kawancin jam'iyyun haɓararriyar gwamnatin Nijar ta musanta zargin hannun tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu a juyin mulki da sojoji suka yi wa bazun Muhammad. mahawatu muhammad bazum a ranar laraba ta gabata a sanarwar ta fitar a yau asabar jam'iyya ta ce masu neman mai da hannun agogon baya a yunkurin ɗorewar dimokuraɗiyya ne ke wannan ikirari da na nufin daƙile shirin sake mayar da shugaba bazum kan kujerarsa kamar da sakataren harkokin zaben jam'iyyar pnds bubakar sabu ya bayyana a wasu da launin barma a yamai abin da ke nan ga wakana mu ta niger e, magana ta hwari dai ba zancen juyo mulki ne an kai ba e, sai ka ce su da ga kare shugaban kasa sun yi garkuwa da shi shi ne an ka yi niger ne kamata yan niger da yan afirka duka su gane amma kuwa ai sojojin nan sun sanar cewa sun yi juyin mulki sun ce sun yi juyin mulki don bukatar su ɗai tunda duk abin da sun ka faɗi da ya sa su hambare shugaban ƙasa bai da wata tasiri tunda mine ne sun ka ce sun ka kazancan harkar tsaro ya tarar da ce kowa ya sani tsakanin ƙasashen gana mu da akusa in akwai wanda ya yi aikin da a ce tsaro ya ci gaba babu kamar bazum ba a yi yanzu wata bakwai ba ko da rundunan soje modi ya haɗi ya ce ba su taɓa samun kayan aiki ba irin wata duk duk dokar da aka ɗauka bisa ga harkar soji conseil national de defense et sécurité ne ake su ne manyan soji tare da suna aka ɗauka kenan yau duk kuɗin da sojan niger sun ka tambaya sun ka ce na bindigogi ba zun bai taɓa caka a basu korala ba ba a rage korala kenan yau bai kamata su taho su ce muna a ya gaza ba shi ya yi nashi aiki kenan suna abu su yi nashi aiki ba kenan babu hujjar a ce yau eh, a rushe mulkin shi don saboda harkar tsaro general tani wanda aka bayyana a matsayin wanda ya shagoranci juyin mulkin nan makusanci ne ga tsohon shugaban kasa isu muhammadu saboda haka wasu ke zargin cewa Eh, akwai hannun eh, isu muhammadu a ciki ya yi niyya shi sai ya zama president de la republic ne tunda yana da bindigogin da yake iya rike shugaban kasa gidan shi da shi da diyanai yana jiran kenan in an ka ce ai mai wani abu ya kashe su kenan ba zancen yana kusa ga ga ga ga muhammadu isu bane a'a wannan shine ake ce ma tura ga ta wanga kamar kudeta ne na convenience personnel yayi ne dan biya bukatar shi yana son a ce ya zan shugaban kasa kenan ba ku yarda cewa ku PNDS tarayya ba ku cewa akwai hannun tsohon shugaban kasa wannan magana ce ta mutane waɗanda ba su son demokrasi ta komo suna son su raba kanun mutane dan wannan na mun kaido wata sanarwa na mugwadi babu inda hannun Alhaji Muhammadu Isu yake cikin wannan al'amari da ake nan ga samu to yanzu da yake ta riga ta tabbata juyin mulkin nan ya tabbata mm, menene kuma mataki na gaba kufen da saraya mu babu wani babu wani abin da ya tabbata bazum muhammad yana nan shugaban kasa bazum muhammad bai yi sinyan ya bar ya haifar da presidansa ba bai yi marabus ba bazum an zaɓe shi bai ma wani marabus Asashen duniya za su nasu kokari muna namu kokari na amaido muhammadu bazum bisa kujerar shi ta milki Bubakar Saba kenan a tattauna wasu da Sulumar Barma. To wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da takwaransa na kasar Sri Lanka a yau Asabar kan buɗewa da shigar da kasashen yankin Indo-Pacific a ziyarar farko da wani shugaban Faransa ya taɓa kaiwa zuwa kasar tsibirin tekun india. a matsayinta na mai bada lamuni ta hudu ga sri lanka faransa ta yi alkawarin bada haɗin kai wajen sake fasalin basussuka don taimakawa ƙasar tsibirin farfaduwa daga matsalar tattalin arziki ofishin shugaban ƙasar sri lanka ya ce makaron ya isa ƙasar sri lanka a daren jiya juma'a bayan ziyarar da ya kai zuwa yankin kudancin pacific domin bikin cika shekaru saba'in da biyar da kulla hudar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu sanarwar ta ce shugaban ƙasar sri lanka ranil wikimens ya yaba da gagarumar rawar da faransa ke takawa a harkokin duniya musamman a fannoni kamar su sauyin yanayi da sake fasalin basussukan duniya da kuma batutuwa da suka shafi yankin indo-pacific amurka za ta aika wa taiwan da dala miliyan 345 a matsayin taimakon tsaro a wani bangare na wani shiri da aka daɗe ana jira don taimakawa tsibirin kare kansa daga mamayar cana Sanarwar da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a ta ce, taimakon da zai je Taiwan a matsayin wani bangare da za a ɗauka daga makaman da Amurka ke da su a ajiye zai haɗa da kasidin tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da ilimin soja da kuma bayar da horo. Da yake magana a birnin Brisbane na kasar Australia a yau Asabar, sakataren tsaron amurka lloyd austin ya jaddada yanayin kariya na makamai da tsari da ke kunshe cikin kunshin ya kuma ce bai kamata a kalli abin a matsayin tsokana ba wannan ba canji ne daga abin da muka yi a baya ba ji austin bayan kammala shawarorin ministocin australia da amurka tare da sakataren harkokin wajen amurka da takwaransa na australia. Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Batun juyin mulki a jamhuriyar Nijar shine ya mamaye duniya baki daya. Daga inda ake gudanar da taron rashi da kasashen Afirka, wakilin Muhammad Bashir Ladan ya nemi ƙarin wato jin ra'ayin waɗanda suka halarci taron. dangane da juyin mulkin ga kuma yadda ya kasance. Wasu ɗan lokuta kaɗan kafin a fara taro tsakanin Rasha da ƙasashen nahiyar Afirka a birnin St. Petersburg a nan Rasha, duniya ta samu labarin juyin mulki da aka gudanar a ƙasar Nijar. a nan St. Petersburg mun nemi ƙarin bayani ko in ce ra'ayoyin wakilan Afirka da suka halarci wannan taro bayan lura da rashin halartar hukumomin Nijar. duk da cewar kowa na jiran ƙarin bayani kan wannan sabon juyin mulki a nahiyar afirka mansur liman sanannen ɗan jarida ya ce wa muryar amurka Wannan wani abu ne na siyasa. A matsayina na ɗan jarida bai kamata a ce zan iya bayyana wani abu ba akan halin siyasa da take cikin wata ƙasa. Amma kamar yadda kai ka sani muka ji labari sojoji sun hamɓarar da gwamnatin dimokuraɗiyya kuma wannan abu ne wanda ƙungiyar ECOWAS ta yi Allah wadai da shi. Domin gaskiya a yayi a yanzu wato ƙasashe ya kamata a ce su dinga fahimta cewa ita wannan dimokuraɗiyya ita ce za ta ba talaka 'yancin da zai zaɓi wanda yake so. Ah, ya kamata a fahimci irin wannan to ina ganin ah, Nijar ne yanzu ana nan ana tattaunawa ah, fatan mu shine ya kasance an samu zaman lafiya mai dorewa a Nijar ba don komai ba saboda kasa ce ta Afirka kuma a yammacin Afirka duk wani tashin hankali a Nijar zai shafi sauran ƙasashe wannan kowa abun bukata bane. Gifondo shi ma ɗan jarida ne mai sharhi kan siyasa a Afirka shi kuma ya kara da cewa e lallai kuwa fahimta ta bai kamata a yi gaggawa wajen furta kalamu akan abin da ke faruwa a Nijar nan ba duba da cewa koya za a iya shiryawa za a iya daidaita wasu abubuwa tsakanin wato 'yan fadin shi shugaban kasa. alamun sun nuna euh, cewa euh, akwai euh, rashin fahimta tsakanin shi shugaban kasan da wasu mukarrabansa ko da yake mun jima muna jin kishin cewa ana so a yi juyin mulki a can Nijar. Mun ga wasu kwanaki da jama'ar Nijar wasu daga cikinsu suka dosa eh, nuna bacin ransu da rashin jin daɗin mulkin shi shugaban ƙasa Muhammad Bazoum to yanzu dai dole mu ma dai mu je mu rika taka tsantsan kan abubuwa da za mu iya faɗa kafin mu ji yadda abun ya kasance sosai a can. Kadan ba a manta ba wannan juyin mulkin shine na hudu da aka tafka a yammacin Afirka cikin shekaru biyu da suka gabata bayan na Mali da Gini da kuma Burkina Faso. Muhammad Bashir ladan. muryar Amurka daga St. Petersburg a ƙasar Rasha. To a gaida Muhammad Bashir Ladan. Biyo bayan yajin aiki na sai baba ya gani da kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya na ta shiga a ranar Laraba. Gwamnatin Najeriya ta amince da bawa likitocin kiwon lafiya da cibiyoyin jinya da kuma ɗakunan shan magani na gwamnatin tarayya a lawus na Naira dubu ashirin da biyar. Kan wannan batu wakilin sashen Hausa Hawa Umar ta zanta da mataimakin sakataren kungiyar likitoci masu neman kwarewa na Dr. Nura Umar. game da wannan ƙari da gwamnati ta ce ta yi za mu iya cewa ya zo a latti sannan kuma ba wadatacce ba wuraren watan takwas na wacan shekarar da ta wuce muka rubuta mu gwamnati takarda cewa mun tsaya mun duba albashinmu tun farkon da aka sashi yanayin canji na tattalin arziki da canjin dala da tsadar rayuwa mun duba cewa albashinmu in ba a shi ya kai kashi ɗari biyu ba a kai yanda da yake ba za mu koma yanda muke can baya ba wato shekara dubu biyu da sha hudu kenan kafin a cire tallafin man fetur to da aka cire tallafin man fetur in ka duba in ba a mame da albashin kashi ɗari biyar da hamsin zuwa ɗari shida ba ba zai ma koma yanda yake da ba bare a ce an ma kari ita wannan dubu ishirin da biyar da kika gani wai allowance ne wanda mun lissafa musu allowance allowance kusan guda hudu shine aka ɗauki guda aka ba da dubu ishirin da biyar duk bayan wata wuro da za a ba mutum dubu ishirin da biyar dan ya je ya sai wai lab ko wani ko kayan da zaka sa na aiki ba wai karin albashi ba ne sannan kashi ishirin da biyar kuma na albashi da aka kara ya za a hada shi da canjin rayuwa saboda haka mu dama mun gaya musu tintini za mu iya ansan kashi ɗari biyu? shi ma ba wai don ya isa ba ne kawai don muna duba halin da gwamnati take ciki ya za yi ana maganan karin 114 ga wayansu wayanda su ma ba ma matsala ba su ma da matsala albashinsu kowa ya sani ya linka na mutane sama da karamin linki shine so hudu so biyar kana kara musu 114 sai mu da likita yake kwana ya wuni ba inda zai je yau ya wuni yana ganin marasa lafiya ba damuna cikin rani cikin komai za a kara mai 25 to gaskiya mu ba za mu ce mun aminta da shi ba dama mun gaya musu ko da sun yi mu dai mu ta likitoci masu neman kwarewa ba mu amince da shi ba saboda ba abin da muke so ba kenan ba wai ya kara mana ma albashin ba albashin mu darajar shi ya koma yanda yake da shekara tara baya wannan ba sa cikin dalilanmu abin da muke so a yi mana don mu janye yajin aiki su sun san abin da muke so wanda za su iya yi a yanda suka yi wannan din a kwana guda za su iya yin su a kwana guda saboda halin da mutane suke ciki su sauran za mu iya zo mu komawa mu je mu zauna a teburin shawara a hankali a hankali mun san yadda ƙasar take ciki sai mu bisa a hankali duk lokacin da aka samu lokaci aka yi su amma akwai short term demands din mu sun san su guda biyu ne in dai suka yi mana za mu koma yajin aiki kuma muna roƙon gwamnati ta duba halin da mutane take ciki talakawa da mu kanmu ma'aikatan lafiya halin da muke ciki ta yi abin da ya dace Dr. Nura Umar kenan na kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta tattaunawarsa da hawa Umar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agogon mana cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta kasashiyar jihar Ogun, Ahmed Umar yaldu akan yadda hukumar Road Safety take gudanar da ayyukanta na kiyaye hatsarra a Najeriya. ga kuma tattaunawarsu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal. Tuki abu nawa ke bukatar tutar hankali hankalin mutum gaba ɗaya na tsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne a'a ko ko ka ji wani irin kara eh, abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin ko ko daga ina no ko ko so many things dai su eh ko ka jona mai na gingedi eh karkata haka da sauransu su duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abin da amma kaga shi karan mota shi yana can baya ya makale babu rashi wani lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu ma suna faduwa sai sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faɗu ba sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a rasa sanin tawa a tisi eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin ruwan sun ci su ga cewa ma wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zuwan rosafti kaga duk wannan Allah kawo sauki wannan ko da karfe na da ya abu ya faru ana kira mu rosafti zo su dauke mutum a je a adana shi shin lasisin tukin mota da na maza da na mata duka ɗaya ne da na maza da na mata duka ɗaya ne da lasisin tukin babbar mota da na karamar mota shi ma ɗaya ne a wajen materials ne su that is kayan aikin su duka ɗaya ne amma kategori irin kamar eh, so zan iya cewa girman su girman takarda kamar a ce eh, mutum ya je je makaranta misali ya yi digiri ka san digiri yana zuwa class by class eh. akwai first class akwai second class second class amma kashi kashi ne akwai third class akwai pass ma da sauransu amma haka in za a bada shi duk duk kwalin certificate din ai duk quality guda ne ai eh, duk digiri ne kuma duk quality guda ne eh. to to kai kuma duk shi VC ne ko ai na kuma shi ne duk kuma irin haka ne amma an san da cewa eh wannan first class ne idan aka nuna su wannan a ce misali second class ne ko third class ne ga duk an san wannan shine bambanci eh to su kaga kamar shine wannan bambancin su masu hawan babur su ma suna da lasisi suna da lasisi su ne class A su ne na farko ma suna da lasisi a jihohin najeriya misali akwai makarantun koyon ƙananan motoci su ma manyan motoci akwai makarantun su na koyon su a jihohin najeriya akwai makarantun nan su sai dai ba su yi wa kamar na ƙananan motoci da ke su ƙananan motocin kaga sun fiwa amma kuma akwai manya-manyan it operators hmm. eh, wanda suke su suna da nasu manyan motoci tiriloli ko tunkoki hamsin dari wasu dubbai ma to kaga irin waɗannan su suke ɗaukar direbobi ɗalibin su mu zo mu su kira mu mu zo mu taimaka musu wajen recruitment ɗauka eh, ma'aikata direbobi da sauransu so suna mun taimaka musu sun establishing nasu driving school suna driving school din su ke koya ma eh, drivers din su direbobi in sun da su sun tabbatar eh wanda sun iya mota su yi passing mana eh, certificate din su a je da sauransu a yi processing a yi musu lasin so kaga irin wannan kamfanonin manyan kamfanonin akwai kamfanin da na sani wanda ya yi celebrating recently shekara uku motar su ko ɗaya bata yi hatsari ba cikin shekaru uku ko so ɗaya kuma suna da motoci sun fi dubu biyu a hanyar nan suna zuwa kowane sashi na ƙasar nan to wannan ya faru ne a sakamakon watan horon da aka ba direbobin kenan sakamakon horon da aka ba direbobi kuma based on wannan jadawalin da hukumar ƙasa ta tsara ta ba su shi suke amfani da shi idan aka kama motar yana tukin mota babu lasin menene sa a bisa doka idan aka kama mutum yana tuka mota bai da lasin na farko impounding motar nan za a yi karbe ta yi eh, ba za a bashi ya ci gaba da tuka motar nan ba sannan za a yi mashi tara wanda ba za ta kasa naira dubu goma ba sannan ba za a saka motar nan ba sai ya ji ya processing driver license nan ya same shi sannan a bashi motar nan ko kuma ya da wani direba wanda yake fully qualified ya cancanta yana da lasin mun dura mun ga eh wannan lasin din kwarai ne genuine to sai shi a saka motar amma da sharidi cewa wannan mutum kada ya sake jan motar nan ba tare da lasin din shi ya fito ba bincike ya nuna cewa ba a ba mutanen da suka cancanta lasisin tukin mota me zaka ce a game da haka to ban gane mutane wanda ba su cancanta ba misali kaman wasu na bin ta bayan gida Sai amfani da kuɗi sai a ba su lasisi don su tuka mota to ina mai tabbatar maka uh, hassan umaru tambol cewa lasin yanzu da muke bayarwa is is full fraud proof yana da wuya a yi jabun shi za a yi za a yi samun jabun misali ka gane a wanda yake da same material ake yin shi suka yi ake wanda ake yin original da shi ake yi amma once ya kasance ba abin hanyar da ya dace ba aka karbi lasin dan tour wallahi yana gaya maka jabu ne saboda once lasin na ba a capture nashi ba a sashi baya cikin ah, ah, wajen aje bayanai na kasa i ka gane da yake mu rusiti mu ne muke custodian mu ne muke da muke tattaro. wannan bayanan to wansu idan baya cikin wannan kundin na tattara wannan bayanan da driver license na kasa to wannan license ba jolin ba ne da masu sauraro a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu ahmed umar yaldu shugaban hukumar road safety jihar ogun da wakilin mu Hassan Umar Tabuwal da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. to wannan haka yake baba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce tabbas juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar tamkamiya dimokuraɗiyya fyaɗe ne da rana tsaka. Ganin yadda jama'a suka zaɓi shugabansu amma kuma suka tumɓuke shi da ƙarfin yaji. Allah ya kyauta. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce hakika juyin mulki yana nema ya zama gobara daga kogi a nahiyar mu ta Afirka. duba da shugabanninmu na afirka suke yi wa mulkin demokaradiyyar wato tukin gwaji don haka ya kamata shugabanninmu na afirka su canza salon mulkin danniya da babakeri ga talakawan kasashensu domin kawo ƙarshen juyin mulki daga ƙarshe muke addu'a allah ya zauna da ƙasanmu lafiya da ma duniya baki daya sako daga wato amina adamu malamadori da anas bin malik a ci lafiya da umar baban yaya sabon gida da yusuf gawo sansani niga a jihar jigawa sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce ina kira gwamnatin najeriya ƙarƙashin sabon shugaba bola ahmed tinubu cewa su gaggauta da tallafin mai domin talaka da sauran al'umma ƙasar su samu sassaucin rayuwa idan har ana wannan mulkin domin talaka saboda a halin da ake ciki al'umman najeriya kuka kawai suke dangane da tsananin rayuwar da ake ciki sako daga lawal sani na kawu daura sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga sunusu maɗatai da magaran da isu makeri maɗatai da ilyas yakubu dagawa da yakubu aski badaraka da haddaba mai kwamfuta mai yama suka ce a yanzu dai sun tabbata ƙasarmu nijar ta sauka daga kan turbar mulkin dimokuraɗiyya ta koma ƙarƙashin mulkin soja duk da yake ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau muna kira ga sabon shugaban sojan riƙon ƙwarya wato abdulrahman umar da cewa don girman allah da manzansa ya mulki 'yan nijar da gaskiya ba tare da son kai da zalunci ba to ƙarshen saƙon nan kenan kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. fila ga labaran a takaice amurka ta yi gargaɗi ga sojojin da suka bijire waɗanda suka kwace iko da nijar cewa za ta dakatar da tallafin da take bayarwa ga ƙasar da ke yammacin afirka muddin ba a sako shugaba muhammad bazum ba kuma ya koma kan kargan mulki barazanar ta yau asabar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi na janye tallafin miliyoyin daloli ya biyo bayan sanarwar da abdulrahmane ciyani shugaban masu gadin fadar shugaban kasar ya ajiye juma'a cewa shine sabon shugaban nijar donald trump da manyan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar republican ɗaya bayan ɗaya sun gabatar da jawabi a jiya juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar republican na jihar aiwa inda babu wani daga cikin masu fafutukan neman tikitin da ya ambaci cewa an shigar da sabbin tuhume-tuhume gwamnatin tarayya akan tsohon shugaban kasar kwana ɗaya kacal kafin taron maimakon haka masu fafatawa da trump sun caccaki shugaba joe biden da jam'iyyar democrat da suke yin zargin cewa ba su da alaka da amurka masu zaɓe sun kasa yin ƙarin bayani kan ƙarin tuhume-tuhume game da rike bayanan sirri da trump ya yi wanda watakila wata dama ce ta rage masa tagomashi wanda yake kan gaba a ƙuri'ar ra'ayin jama'a To masu sauraro da haka muka kashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da karfe tara da rabi na dare a ugon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar kowane lokaci za a duwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka wajen kamo wannan shirin sai kuma sayid hamdan wadda ta haɗa shirin da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr peter daga nan birnin washington dc ni sarfila hashin gumel nake cewa sai mun sake haɗuwa a shirin mu na dare salamu alaikum